Sashen Hausa na murya Amurka biyu ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci shida ashirin da da biyar. sai kuma ta yanar gizo akan hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana Masu sauraro barkan mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yaƙi da zazzabin cizon sauro. tsaro a jihar Borno da ya shafi yara miliyan biyu. Shin me ya faru ne a yayin ziyarar shugaban ma'aikata na fadar Asurof da ya kai Kano inda ya duba aikin tagwayen titi. Muna da zantawa. Kazalika muna da ra'ayoyin fasinjoji masu bin jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar Talata. Wani babban mai taimaka masa ya faɗa a jiya Lahadi. Duk da cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar Republican da su taimaka masa a ƙoƙarinsa na fafatawa a kotu don sauya kayan da ya sha a zaben. Ron Klein shugaban ma'aikatan fadar white house mai shigowa na biden ya ki yarda a wata hira da aka yi da shi a shirin this week na gidan talabijin na abc ya faɗi shugabannin hukumar da biden zai bayyana amma zaɓaɓɓen shugaban ya faɗi a makon da ya gabata cewa ya zaɓi sabon sakataren baitul mali kuma zaɓin nasa zai faranta wa dukkan ɓangarorin jam'iyyar democrat yayin da Biden ke shirin zama shugaban Amurka na 46 a bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, Trump ya ki yadda da ya sha kayi. Jiya Lahadi, shugaban Amurka mai barin gado ya faɗa wa mabiyansa a kafar Twitter cewa za mu bankaɗo ɗimbin ƙuri'u na jabu, ku jajirce 'yan jam'iyyar Republican. Amma ya zuwa yanzu dai fafatawar shari'a da Trump ke yi a kotu babu wata riba, inda kwamitin yakin neman zaɓensa. ya rasa samun nasara ko ya janye raki har 34 da ke ikirarin an yi maguɗin jefa ƙuri'u da maguɗin ƙidayar ƙuri'u a muhimman jihohin da aka yi hasashen Biden zai yi nasara don neman wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Taron kolin yanar gizo na shugabannin manyan kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane. game da allurar rigakafi da gwaje-gwaje da maganin covid-19 cutar da coronavirus ke haifarwa ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don tabbatar da samun wadatar su ga dukkan mutane a cewar sanarwar ƙarshe daga ƙungiyar jiya lahadi shugaba donald trump ya bayyana muhimmancin manufofin da ke inganta ma'aikata da iyalai yayin gana wata jiya lahadi a cewar wata sanarwa da sakatariyar yaɗa labaran fadar white house ta fitar ta kuma tattauna kan nasarori na tarihi da aka samu a amurka da duniya baki daya wajen karfafawa mata ya kuma yi kira ga dukkan kasashe da su kara himma sanarwar ta ci gaba da cewa ƙari kan wannan rahotannin labarai sun ce shugabannin g20 sun yi alkawarin magance matsalar bashin kasashe masu tasowa amma sun kasa bayyana kowane irin mataki da aka fara ɗauka. jiya lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a burkina faso yayin da yawancin al'umma ƙasar sa kada ƙuri'unsu ƙarƙashin barazanar barkewar rikicin 'yan ta'adda. Ana sa ran samun sakamakon zaben a tsakiyar wannan makon. Shugaba Roch Kabore, wanda ke neman wa'adi na biyu na shekaru biyar tare da wasu 'yan takara goma sha biyu, ya yi alkawarin tabbatar da tsaro da daidaito a ƙasar. Kabore mai shekaru da uku ana sa ran zai yi nasara, duk da cewa yana cikin tsaka mai wuya. tare da 'yan takarar adawa tsohon ministan kuɗi zafirin debre mai shekaru 61 na jam'iyyar progress and change kuma wanda ya zo na bi a zaben da aka yi na shekarar 2015 da eddie kombogo shugaban jam'iyyar congress for democracy and progress ta tsohon shugaba blaise kamfore wanda wani boran jama'a ya hambarar da shi a shekarar 2014 bayan shekaru 27 yana mulki koyaya dole ne ka bore lashe kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa a zagayen farko don kauce sake zagaye na biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasashe sun fara shimfiɗa shirye-shiryen rarraba allurar rigakafin cutar coronavirus a jiya Lahadi. Inda ƙasar Jamus da Amurka ke shirin yin allurar rigakafin ga wasu al'ummominsu a farkon watan gobe. Ministan kiwon lafiya na Jamus, Jens span ya faɗa manema labarai jiya Lahadi cewa akwai dalilin samun kwarin gwiwa cewa za a amince da allurar rigakafin a turai kafin ƙarshen wannan shekara kuma bayan an amince da ita za a iya fara allurar rigakafin nan da nan. Kasar Amurka ta shirya fara yi wa wasu rukunin mutane allurar rigakafin tun daga ranar goma sha biyu ga watan Disamba kwanaki biyu bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta kammala nazarin allurar rigakafin ta Pfizer. Firaministan Habasha ya ba da wa'adi ga sojojin yankin Tigray da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci farmakin soja a babban birnin jihar na Mekele. Abi Ahmed ya ce, tafiyar ku ta halaka tana dab da kawo ƙarshe, kuma muna roƙonku da ku miƙa wuya cikin lumana cikin sa'o'i saba'in da biyu masu zuwa. Ganin cewa kuna kan matsayin da ba za ku dawo ba. In ji Abi Ahmed a cikin wata sararwa da ya nufi shugabannin ƙungiyar ta TPLF. Ya ƙara da cewa, ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. Sojojin Habasha sun yi ta fafatawa da sojojin yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar 4 ga watan Nuwamba lokacin da Abi ya tura rundunar tsaro ta ƙasa zuwa yankin bayan da ya zargi sojojin yankin da kai hari kan wani sansanin soja da ke wurin. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da dabbai suka gudu zuwa Sudan tun daga lokacin. Katse hanyoyin sadarwa da yanar gizo a yankin ya sanya ba a iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu da rahotannin tashin hankalin. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin jihar Borno sun kaddamar da rigakafin zazzabin cizon sauro ga kananan yara miliyan biyu a fadin jihar. Rigakafin da shine karo na hudu da kuma ya kasance karo na karshe da aka karkare a wasu sansanin 'yan gudun hijira. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Kididdigan hukumar lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya na nuni cewa kowane ɗaya daga cikin mutane hudu da ke fama da cutar zazzabin cizon sauron 'yan Najeriya ne sannan kuma kowane yaro ɗaya daga cikin yara goma 'yan jihar borno ne dr salihu aliyu koyabar da ne kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno a tsari ne da ake yin shi kowane shekara sabida lokuta da ake ganin cewa sauro sukan bunƙasa musamman lokacin damina da lokacin da a kaka ke shigowa akan yi ne sabida kare yara musamman wanda suke a shekaru biyar zuwa ƙasa daga kamuwa da zazzabin cizon sauro mun sani cewa zazzabin cizon sauro yana ɗaya daga cikin abubuwan a da yake kawo yake haddasa a mace-macen yara musamman wanda suke kasa da shekaru biyar shi yasa muka ɗauki wannan ɗawainiyar muka yi wannan yunkurin. ta bala hassan babban jami'i ne a hukumar lafiya na majalisar ɗinkin duniya. a kowane ɗaya daga cikin kudu na mutanen da suke zazzabin cizon sauro a duniya a nan daga nan ƙasar najeriya ne sannan kuma idan muka zo nan ɗaya daga cikin goma daga nan jihar borno yake to kaga wannan ya nuna cewa zazzabin cizon sauro yana da illa a nan jihar borno sosai shi yasa aka zaɓi cewa kaddamar da wannan gangami na ba wa yara wannan maganin domin ya kare su daga zazzabin cizon sauro abin da yasa aka zaɓi musamman sansanin gujin hijira za mu ga cewa mutane ne wanda yake na ɗaya marasa ƙarfi marasa galihu kuma suna eh, cikin yanayin da suke bukatan taimako sosai ganin cewa an aiwatar da wannan rigakafin ne a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijiran da ke cikin garin maiduguri da ake kira almiskin camp hakan ya sa tambayi ɗaya daga cikin iyayen yaran da aka ba su wannan rigakafin sunana na na umar daga ina kika zo mafa local gami daga mafa ko kuna gudun hijira na shekara nawa muna da shekara biyu wurin gudun hijira ga shan ba yaran mu ke maganin malaria ma taɓa karɓar irin wannan maganin ne mm, ana ba mu duk wata an sun zo suna ba muna karɓa eh, kuma ya yanayin lafiyan yaron yanzu lafiyansa kalau maganin ne mana amfani sosai sosai wallahi mun gode maganin da ake ba mu wallahi ne mana amfani sosai suna malaria ana ba su yana taimaka musu sosai wajen ta ko kuma shekaran sa na yara wannan shekaran shi biyu Hassan da Usaina su kuma shekaran su uku ok yaran da aka yi musu wannan aka ba su wannan magani yara uku da Hassan da Usaina da Hassan kuma ta Allah taimaka amin ya Allah kara masa lafiya amin juya kawai sana rabu kai juya kawai Let's go. haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A makon jiya ne shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya Farfesa Ibrahim Gambari ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya domin rangadin yadda aikin gyaran hanyar Kano zuwa Kaduna da Abuja ke gudana. Bayan tawagar bisa rakiyar gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ta isa Kaduna daga Kano an gudanar da kwarya-kwaryar taro da masu ruwa da tsaki har ma jama'a suka nanata buƙatar gaggauta kammala aikin gyaran hanyar sai dai ministan ayyuka Babatunde Fashola ya ce aikin zai kwashe kimanin shekaru biyar masu zuwa kafin kammala shi. bu Nasiru Garba Danti da ke zaman tsohon dan majalisar dokokin Najeriya ya yi fashin baki dangane da makasudin ziyarar da kuma abin da ya kamata gwamnati ta yi domin kammala aikin cikin hanzari kamar yadda za ku ji a tattaunawar su da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari. Ga abin da ya zo na yan sas nan ya kawo tashin hankali ma gwamnati to yan arewa su abin da ke damun su kullum ana kashe su an hana su su je gona an hana su su je kasuwa an hana su je asibiti komai an hana su kuma gwamnati bata ba da damuwa akan wannan ba to idan an ce a yanda su kuma a kawo karshen wannan security din to gwamnati sai ta duba ta ga cewar wannan hanya tana daya daga cikin dandali da ake samun wannan sikuriti yaya za a kwantawa da yan arewa hankali ya za a yi su san cewar gwamnati fa yanzu ta san kama su da ake kashe su da ake abin damuwa ne a jinsu shi na nuna musu cewar wannan hanyar fa da tana ba da gudunmawa muna kanta ba mu manta da ita ba muna iya kokarin magana gaskiya ba haka bane abin da aka yi tun da farko shekara uku ina jin in ba manta ne ba aka ce za a yi gama wannan hanyar lokacin da aka ba shugaban kasa shawarar ya zo ya yi flagging of na wannan aikin kaddamar da aikin hanyar kano zuwa zaria zuwa abuja mun riga mun san an riga an yi fasin budget kasafin kuɗi ba ta ciki dole ne a tafiyar hanya idan shekara uku nan kusan sun kusa gama ba a yi ba sai ka duwa ka ga cewar a ah, maganar da ya aita shine tun da ba gwamnati sadaka za a yi mata ba kuɗi za ta biya sai mu koma mu ga cewar nawa aka kashe wannan hanyar gaba ɗaya shi bajet ɗin nan wannan kasafin na ƙasar nan percentage nawa aka yi tabbatar aka aiwatar da shi magana ita ce shugabanni waɗanda wannan alhaki yake wuyansu ka koma gaba ɗaya ko ba kowa ka ɗauki shi minista na ayyuka ba shi da abin da muke kira a turance political will a cikin zuciyarsa wato bai da aniyar ayi aikin nan kamar yadda ake yanzu yana gaya mana cewar yadda ake handilin ɗin wannan aiki na Kano, Zaria, Kaduna, Abuja. Haka gwamnati take riko da aikin da ake yi na expressway na Ibadan zuwa Lagos ko kuma haka ake yi wa aikin gwamnati da suke cikin Lagos na waɗannan bridges bridges da ake musu gyara. Haka ake yi, haka ake releasing ɗin kuɗi, haka gwamnati ta maida a hankalinta ba haka ake yi ba. Har alkawari ake musu ake bugun abin nan ake cewa an saki kuɗi biliyan kaza an saki biliyan kaza magana ta gaskiya gwamnati gwamnati ta fito ta yi wannan maganar aikin hanyar bisa haƙƙin gaskiya da gaskiya Shi ne a saki kuɗin da za a yi ayyuka a kuma sa ido ga waɗannan kamfanin da suke ɗauka wani aiki. Kaman idan akwai wannan aniya ɗin da sa himma political will ɗin da kake magana za a yi a gama a shekara ɗaya ko shekara ɗaya da wani abu kenan kamar yadda su mutane lokacin da aka yi taro a Kaduna da su jami'an gwamnati tarayya aka nema. Shin wannan hanyar da muke magana ta waye ta? general ibrahim badamasi babangida shi yi wannan hanyar da farko wannan fa ba sabuwar hanya ba ce gyara ne za a yi general maintenance ne abin da suke kiransa shi ne za a yi garan bawul ne za a yi mata shekara shekara uku zuwa uku da wani abu da yi shi ya ɗauka gaba ɗaya ma aka yi ta aka yi komai da komai yanzu yaya za a yi a zo a gaya mana a ce wai an yi shekara biyu uku ana yi a baya kuma a ce sai nan shekara biyar za a yi za a kammala abin da ka yi shi sabo a shekara uku da wani abu ko a ce ma shekara hudu yanzu zaka zo ka yi gyaran sa ka yi shekara uku kana yi kuma yanzu ana magana sai ka shekara biyar. Murya Amurka ake sauraro don labarai masu sahihanci daga tushe duk da cewa fasinjoji kan sadaukar da komai su bi mota tsakanin Abuja da Kaduna da ke da kalubalen masu sace mutane wasu da dama kan zaɓi shiga jirgin ƙasa ne don hanyar lafiya a bita da shekara baya ga fafutukar samun tikiti kazalika akwai matsadar kuɗin da ya ninku tun dawowa da jigilar jirgin ƙasa kasar bayan rufewa sakamakon annobar coronavirus. Wakiliyar mu Hawa Umar ta ɗauko mana ra'ayoyin jama'a. Jamil Umar. Ina nan wurin misalin karfe 8 da minti 40 na zo ban samu tiket din karfe 10 ba. Lokacin ma tiket din karfe 10 an gama sai da shi. So na zauna na jira tun daga lokacin har yanzu dai. Yanzu ina ga karfe 4 ne da minti 20 ba mu tafi ba kuma ba mu ma san lokacin tafiya ba. To dama ka zo zaka bi jirgin goma na safe ne? Eh na zo da niyan bin jirgin goma na safe tara ma bi ma ƙara samu ma tiket din karfe 10 ma ya ƙare. Sai na ce barin haƙura in bi na karfe biyu. To na karfe biyu ne dai gashi nan dai har yanzu muna nan kuma in kika lura mutane da yawa ma suna nan a zaune everybody is stranded kuma ni ina da abubuwan ma da zan yi a Kaduna wanda yanzu lokacin mitin din ma ya riga ya kare suna na Alhaji Yakubu Sani Alhaji tun karfe nawa kake nan? Ni ban dade kwarai ba ga yadda abun ya zama. Na zo wajejen karfe daya ana. Yanzu karfe nawa? Yanzu karfe muna hudu da kusan rabi. To me za ka ce game da zirga-zirgan wannan jirgin kasa na ah, abuja zuwa kaduna to alhamdulillahi wannan abubuwa dai tun da jirgin nan ya zo da ana mutane na ta ganin cewa an samu sauki yadda ba kullum sai mutum ya ta daukar motarsa ba ya kona mai da risk da ke ciki to ana nan ana nan dai abun yana ci gaba yana ci gaba to kuma dai gaskiya a yan kwanakin nan ko yan watannin ba sai muna ta ganin samun matsala irin ta lalacewa jirgi din ya zama da mutane sai su zo wasu masu ishe wasu tun daga safe sake gidan yanzu a yanzu halin da muke ciki akwai wanda suka zo tun safe karfe wajen tara don su samu jirgin 950 to amma sai zama da cewa tun dai daga lokacin aka fara samun matsala ko da yake dai akwai kuma matsala ta tsaro wadda ita ta kara asala al'amarin ya zama haka kowa yanzu mutane duk sun bar tafiya ta mota kowa dai an damu jirgin to an zo an kusa an yawa sai ga irin ita kuma wannan matsalar tasu ta lalacewan jirgin da kuma rashin tsari to shi ma duk ya kara al'amarin yanzu ga ya ina je wajen shift uku kenan ba a yi ba me kake gani yake kawo wannan matsala gaskiya yadda kasar mu take Najeriya kusan kowane sakta kowane bangare haka yake a kowane bangare akwai matsala ciki to shi ma wannan din ya zama part of Nigerian factor da yadda al'amuran aka fara shi cewa cani ne in sun zo za su trainin mutanen mu mutanen mu za su take over to kusan hakan ake amma to saboda dai hali namu na Najeriya watakila shi wannan ma ya kara al'amarin saboda komi namu ba mu dauke shi da mutunci ba da daraja kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Binta S Yaro da mu na gaba. Jama'a ku da warhaka, mu da sake saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya. na Binta Esero jagoran shirin. A cikin shirinmu na wannan mako wanda zai zama na kashi na uku za mu ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano a Najeriya da chairman na NDLEA Muhammad Mustapha Abdallah akan irin faɗi tashin da suke yi na hana shigar miyagun kwayoyi a cikin Najeriya za kuma ku ji burinsa. Bari mu koma jihar Kano ga Mahmud Kwari. Menene burinka watakila game da yaki da ta'ammali a wannan lardi na? Kasan shisha ne illan safarin kwaya ne eh, ruwan dare ne game duniya. Kamar da na gaya maka mu kanmu a Najeriya mu fara daga eh, ƙananan hukumomi wato local government. Hmm. Mu san abin da ke wukana ciki kafin zoma mana har state capital. Kafin ma wani ya ɗauki wani abinci ya je airport. Mu gama da gidan mu tukuna kafin mu fara zuwa neighbors mu. Mun sa gidan mu in order muka tattalin mu na cikin gidanmu eh, mu san cewa eh, su ba su shigo mana da wani abu daga waje ba kuma ko a majalisar ɗinkin duniya ana tabbatar da haɗin kan ƙasashe don a yaƙi wani abin gaba ɗaya ya fi amfani kuma najeriya tana iya ƙoƙarin ta haɗa kai da duk wannan yake manufa na alheri na eh, har wannan sababin kwayoyin nan. tuna na gaya maka a baya cewa kowane kamfani da gwamnati ke da shi ko agency da gwamnati ke akwai dokoki da ta kafa ta in su ba sai nasu ba wannan laifin na gare su amma mu ko kuwa su ba sai nasu ba mu za mu namu ba za mu sa bakin mu a hakin wasu ba su kamfanin safarin jirgin sama in ba su bi dokokin da ya kafa su ba eh, binciken kayan mutane har yanzu lokacin mu za mu kama akwai ga eh, abubuwa da ya kamata masu kara duba yanayin da suke kamar na karban kaya a auna har ya wuce cikin wajen lodi ba ga mai kayan ba kuma doka actually abin da ta ce kowa ya kawo kansa da kansa a duba a bashi a auna a bashi eh, eh, shaidan cewa an bincika an lodi amma sai mu waye gari mu gani cewa wa'yansu ma su ne masu tafiya amma ba su ke lodin kayansu ba kamar na wannan eh, wannan haka sadiyar nan kaga wani eh, talikan nan ta riga ta wuce babu komai a cikin kayanta amma sai aka daga ba aka kara mata kayan wani da ba nata ba aka manna a cikin tiket nata shi abin da same ta kenan a saudi da kuma saudi ba su tun an lika maka wannan kai ne mai shi sai da muka zo muka yi bincike a nan muka tabbatar ba ita ba da shi muka gaya wa saudi a shi yasa aka saki wannan yarinya kamar za a iya cewa irin wannan sakaci yana mayar da hannun agogo baya ga ayyukan jami'an hukumar ndlea a najeriya a kwarai da gaske amma duk da haka mu ba za mu kasa yin aikin mu za mu yi aikin mu in wasu ba zina su ba wannan su da allah amma mu za mu yi namu abin da ba za ka faka ka da kaya fa ya sha dan yi wani aikin ta'asa kada ka da wani allah na ganin ka na biyu kuma sai in gaya maka hudu na ya kamata da mu da kuran yan jaridu ne duk inda kake da masaniya cewa wani ga abin da yake yi mu ba shakan kowa ka nuna mana ga abin da yake ga inda yake yi muka samu mu ka bar mu da sauran ba da muke shakka ko waye ne shi ko mun girman ka siyasa ko mun kankantan ka in dai ka keta wannan dokan samun bika ni eh, shugaban kasa bai ce mini ka cire wani ba a cikin wannan abu duk wanda ya laifin eh, safarin kwaya ka kama shi haka kuma muke ba wani da aka cire mana ciki batun aka yi maganar shari'u tunda in kun kama kuna gurfanarwa kamar yadda ka bayani a batun shari'a din nan hmm. menene za ka iya cewa kalubalenku eh, dangane da yaƙi da sha da ta'ammali da kuma dillancin miyagun kwayo a najeriya sha dai eh, mu dauki sha tukuntun yanzu hmm. kagare eh, yawancin um, um, um, wanda abin ya fi hatsari gare su matasanmu ne matasan mu kuma matasan samu ne ba za ka iya ɗaure su duka ba ba za ka iya kashe su duka ba saboda haka shi yasa eh, project na dawo da su Nigeria su zama mutanen kirki ya dole ne yana kan wuyan mu yana kan wuyan Nigeria kuma haka dokan ta ce so muna da fanni na daban na dawowa da yara yaye su kan wannan abun da suke sha ta zama mutanen kirki a cikin society kamar reformatory eh, yes reformatory mm. wannan babban bangare ne a ah, aikin yan dele amma zan iya gaya maka cewa yanzu dai muna da karancin irin wayannan uh, masana'antar na yawa a duk da haka kuma uh, kaɗan-kaɗan ne na ji gwamnati ta fuskanci uh, a samu a dakule wasu tukuna. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ne ce taku Binta Esaru da na haɗa shirin na kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku kashi na hudu. Babangida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridar ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu akan wata sabuwar doka da ke hana bankuna daukan duk wani wanda aka kora aiki a matakin gwamnatin tarayya ko jiha ko kuma karamar hukuma a matsayin ma'aikaci a banki. Har layo dokar ta bayyana cewa duk wani ma'aikacin banki da aka samu ya karbi kamasho domin ba da bashi a banki za a dore shi na shekara biyar ko kuma tarin naira miliyan biyar ko kuma hada masa duka sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran da banga na cewa kwamitin nan da gwamnatin jihar lagos ta kafa domin bin haɓa da kuma sauraron shaidu game da rikicin kawo karshen bangaren 'yan sanda na 'yan sa a lagos a karo na biyu ya sake kallon bidiyon sashen leki inda aka zargi sojoji da yin harbi a cewar jaridar da wannan ne karo na biyu da kwamitin ke kallon wannan shaida da sojojin suka bayar kuma tuni aka fara gabatar da tambayoyi ga sojoji da ke gabatar da shaida a gaban wannan kwamiti sai kuma jaridar daily trust a inda ake murnar za a kawo karshen yajin aikin da malaman jami'o'in najeriya suka sha watanni suna yi sakamakon cimma yarjejeniya ta da gwamnatin najeriya yanzu aka dai gwamnatin najeriya ta hannun ministan kwadagon kasar sanata chris ingege ta ce daina amfani da tsarin biyan albashi na ippis da kungiyar malaman jami'o'in kasar asu ta buƙaci a yi na wucin gadi ne a waje ɗaya ita ma kungiyar ta asu ta ce ba za ta jan yajin aikin nata ba har sai an gama warware wasu mahimman batutuwa tsakanin ta da gwamnatin najeriya sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu aka rudai 'yan sanda a jihar oyo ta kama wasu mutane biyu ciki har da wata mace mai ciki bisa zargin da ake masu na cin gasasshen naman wasu jami'an 'yan sanda da aka kashe a lokacin zanga-zangar kawo karshen 'yan sas kakakin rundunar 'yan sandan spritanda lugbemga a fadi ya ce zaka wata mata 'yan shekaru 34 mai juna biyu da kuma wani namiji dan shekaru 43 suna hannun 'yan sanda birnin abuja da ake gudanar da bincike a kansu sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar da banga na cewa yanzu haka dai kungiyoyin kare hakkin bil adama a najeriya sai allah wadarai da matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta dauka kan tashar talabijin din na kasa da kasa wato crn kan rahoton da ya bayar na harbe-harben kawo karshen bangaren 'yan sanda na 'yan sars da aka yi a leki da ke birnin lagos kungiyoyin fabrikar kare hakkin bil'adama da sai allah dare da kalaman ministan yaɗa labaran najeriya alhaji lai muhammed cewa lallai gwamnati za ta ɗauki mataki a kan gidan talabijin na cnn idan har ba su janye wannan labari ba tare kuma da neman ahuwa ga gwamnatin najeriya bisa rahotannin kazan kurege da gwamnatin najeriya ta ce siyar din ta yi akan wannan zanga-zanga da aka yi a najeriya baban ya firin muryar amurka daga najeriya da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin murya amurka ni halima abdullahi da na gabatar da shirin ke muku fatar kasancewa lafiya wassalamu alaikum yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kogi ba kawai wani bangare ne na yankin ƙasa ba wani muhimmin abu ne da rayuwar bil'adama ta dogara da shi a cewar mataimakin sakataren harkokin asiya ta gabas da pacific david stilwell a wani jawabin kwanan nan a taron kaddamar da shirin haɗin gwiwa na india da pacific kan batun inganta yadda za a rika tafi da koguna da suka ratsa a ƙasashe daban-daban kuma mutanen da ke gabar kogin mekong sun san da haka gaskiya ne in ji shi saboda suna rayuwa cikin mummunar hali sakamakon aikin ba da ikon mallakar ruwan wanda ya kara yin mummunan tasiri akan rayukan miliyoyin mutane da suke kallon kogin mekong a matsayin rayuwa wasu. Cibiyar nazarin harkokin Asiya ta Eastern West Center tare da haɗin gwiwar ma'aikatan harkokin wajen Amurka sun shirya taro ta yanar gizo a ranar 15 ga watan Oktoba shekarar 2020 da ya tattaro da masu tsara manufofi da masana a fannin ilimi da wakilan kungiyoyin jama'a da wasu masu ruwa da tsaki a harkokin koguna da suke ratsawa a cikin kasashe daga yankin india da pacific domin yin musayar ra'ayoyi game da ci gaba da yin aiki tare wurin tafi da koguna da suka ratsa a kasashe daban-daban Mataimakin sakatare Stilwell ya taɓo abubuwa dangane da sabon haɗin gwiwar Amurka da yankin kogin Mekong da rawar da zai taka wurin faɗaɗa ayyukan Amurka a ƙasashe biyar da ƙaramin yankin Mekong. Ya ce Amurka ta nuna himma a kan yankin Mekong, kana dala biliyan uku da miliyan ɗari tara da Amurka ta bayar a yankin tun cikin shekarar dubu biyu da tara, shaida ne akan haka. Haka zalika taimako da muke baiwa hukumar kogin Mekong da kuma tabbatar da gaskiya wurin tafi da kogin da ya ratsa a ƙasashe daban-daban. Mataimakin sakatare stilwell ya kuma taɓo batun damuwar amurka game da ayyukan china da ke shafin kwararren kogin mekong da kuma buƙatar shirya cikakken shirin shekara na musayar bayanai ta hukumar kogin mekong a jawabinsa na rufe taro jakadar amurka a thailand michael disombre ya ce samun nasara a yankin mekong ba kawai zai ta'allaka ne akan hukumomi da ayyukan haɗin gwiwa ba sai da musayar bayanai cikin gaskiya akai-akai haka ne kuma yasa amurka ta kirkiro da shirin tattara bayanan ruwan mekong da shawara daga sama da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu 60 domin karfafa musayar bayanai da kuma daukar shawarwari a kibiyance a bara sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanar da adireshin yanar gizo na mekongwater.org platform da ke kunshe da sama da hanyoyi 40 da suka tattara komai game da hasashen yanayi da kimiyyar 'yan ƙasa. ya ce amurka na shirin kaddamar da wani gagarumin gyara da ta wannan shafin a makonni masu zuwa amurka da abokanta da ma abokan hulɗanta a faɗin duniya sun himmantu su ci gaba da yin aiki tare da kasashen yankin mekong domin gina ci gaba mai ɗorewa da kyakkyawar makoma game da musayar albarkatun wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka.